Assalamu alaikum. So insha Allah na ya kamata a ce an koma yin bidiyo na yanka breast of the riga saboda wanda mun kai baya a takarda ne kuma bayanin bai dan um, hoton bai dirke ne ba saboda mun yi shi ne a live video. To Allah sai zo da shirin kuma yanka. So kamar yadda na bayani cewa za a ɗibi za a ɗibi a tafi kamar yaji guda. Idan a ɗibi yaji guda a takaice abin da a tafi kamar haka kamar girma haka kamar kyalle haka kyalle biyu haka. na ƙasa shine bayan riga wannan shine na top riga tsawon shi daga shoulder zuwa saman ciki ko ƙasan breast shi zai bada 16 wanda idan gaba ɗinki zai koma 15 kenan yanzu shi na haka ana haka inda za a fara yi sai a auna inci hudu wa inci inci bakwai shine faɗin shoulder kenan faɗin nan amma wannan duk ya danganta da girman mace ne wata mace idan idan ta da jiki sosai zai iya kai har cin to nan sha hudu kenan shi ya bada seven sai a zana kuma a yi ta haka da alli kamar da ni wancan bayani bakin nan wannan layin aka za sai a zo a auna inci hudu da rabi ko inci hudu kamar nan kenan haka shi ma sai a ja layi kamar haka sai a zo tsakiya nan tsakiyan tsakiyan bascope kamar nan kenan sai a auna inci uku da rabi nan kenan a auna inci uku da rabi sai a zo nan ƙasa a auna inci uku so daga nan sai a fara zana da alli kamar haka mana da kenan sai a yanka na sama kawai ba na ƙasa ba na sama kawai ba na ƙasa ba shi ƙasa za a bashi ne kawai hakan sai a yanka zuwa zuwa wannan layin duk da kuma haka idan aka haka sai a ɗan matso da wannan daga ciki sai a ɗauko wannan a koma azawa kamar haka sai a ɗan bada a dan bada hili nan da ciki shi kamar haka sai a zana da alli gashi kamar haka to sai a zuwa auna a zuwa auna nan zuhin binoscope zai tsakiya kinan tsakiya shi na ce zuhinsa koya aka yi kai ya wuce inci biyu shine nan ya bada inci biyu kenan to za a zo daga nan kuma nan wanda cikin hamurta ne sai a zo a auna inci a auna inci biyu da rabi daga nan daga nan wajen wannan joshua in a wani inci biyu da rabi zuwa nan kamar haka kenan a yadda to sai a fa wajen layi kamar daga haka sai a zo a yanka yanzu a kenan sai a dawo da wannan sai a zana da ali kuma nan a fita da hamata kenan kamar haka sai kuma a shi ma kamar haka to daga nan za a yanka ne hannun ƙasa wajen hidda hamurta ɗin don shi kenan na gama yanka kafin cup ɗin ta kuli ya kenan ga shi shi kenan an gama na gudunsa stop